Assalamu alaikum. Sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci a duba na tsanaki za mu yi dangane da wasa da za a fafata na hamayya na El Clasico tsakanin Real Madrid da kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona. wasan hamayya na El Clasico karo na 252 a tarihi yayin da jerin kungiyoyin guda biyu za su yi karan batta a gasar cin kofin Copa del Rey ta kasar Spain. Real Madrid da Adidi wannan lokaci kamar yadda ka sani a wasa na farko da suka fafata a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta doke Barcelona da ci uku da ɗaya yayin da a gasar cin kofin Super Cup na wato kasar Spain Real Madrid ta sha kashi a karawar da suka yi da Barcelona a gasar ta cin kofin Super Cup na kasar Spaniya da ci uku da ɗaya wasan da suka fafata idan ba manta ba wasan karshe inda wannan wasa ba Barcelona ta lashe gasar na cin kofin Super Cup na kasar Spaniya. To gashi dai jerin ƙungiyar guda biyu karo na uku a wannan kakar za su sake yin karan banta a gasar cin kofin Copa del Rey ta kasar Spaniya. Wannan shine wasan hamayya na 252 a wato jimillan wasanni da suka fafata a manya-manyan gasanni daban-daban kama daga gasar La Liga ta kasar Spaniya, gasar cin kofin Copa del Rey din gasar cin kofin Super Cup da kuma gasar zakarun ta nahiyar turai ba tare da wasannin sada zumunta ba kenan gaba kida wannan wasa wasa ne wanda zai ɗebi matukar ɗan kallo wasa ne za a yi ba ta kashi tare da yin kare jini buri jini wasa ne wanda dole ne hankalin duniyar ƙwallon kafa gaba ɗaya karkata ya koma kansa a daidai wannan gabar da za a fafata shi to mu dubi wannan wasa idan baka manta ba dai kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid a wasan karshe da ta fafata a gasar cin kofin wato Copa del Rey din ta kasar Spaniya ta samu nasarar doki abokiyar karawanta na wato kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid da ci uku da ɗaya filin wasan ta Santiago Bernabeu wanda sai da kungiyar ta wato Atletico ta fara zira kwallo kafin kungiyar ta Real Madrid ta hannun dan wasan Rodrigo ya warware wannan kwallo da Karim Benzema da kuma Vinicius Junior suka zira kwalla inda Atletico Madrid din ta fice daga gasar na cin kofin Copa del Rey kazalika Barcelona kwa idan baka manta ba ita kwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad ne da ci ɗaya tak mai ban haushi na dan wasa Usman Dembele ya zira wannan kwallo a ragar kungiyar ta wato Real Sociedad a daidai wannan lokaci. Barcelona za ta kasance ba tare da ɗan wasa wato Usman Dembele ba a wannan kara da za Amma kafin mu je nan, mu dubi tawagar kungiyar ta saulo da tukunna mun ga yadda kungiyar kwallon ta Almeria ta din din ci da ta ban haushi a gasar cin kofin La Liga ta kasar spaniya wasan karshe mun ga Manchester United ta doke kungiyar na Javi Hernandez a wasan karshe da suka fafata a gasar cin kofin Europa Barcelona ta adabo da gasar Europa a mako guda aka doke ta a gasar La Liga ta zaran maki tsakaninta da kungiyar kwallon ta Real Madrid da kuma maki bakwai sakamakon cewa ta yi barin maki ga ta a gasar cin kofin kofa da rai karan batta da Real Madrid a filin wasa na Santiago Bernabeu. Furucin da mai horas da 'yan wasan Barcelona Javi Hernandez zai da cewar duk lokacin da kungiyarsa ta dangana wato filin wasa na Santiago Bernabeu yana jin daɗin wannan al'amari duba da cewar filin wasan kamar shine filin wasa da kungiyar ƙwallon kafa ta wato Barcelona ta fi jin daɗin taka leda kamar yadda ka sani dai Barcelona da Real Madrid mafi akasarin lokuta idan ka lura kowa idan yana fafata wasa a filin abokin hamayyarsa sa anan ya fi taka gari gani a nan jerin kungiyar suka fi taka rawa a waɗannan wasanni da suke fafata idan baka manta ba Cristiano Ronaldo da Lionel Messi ma lokacin da suke waɗannan kungiyoyi kowa ya fi zira kwallo a filin Abokin abokin hamayyarsa Messi ya fi zira kwallo a filin wasa na Santiago Bernabeu Cristiano Ronaldo ya fi zira kwallaye a filin wasa na Camp Nou a daidai wannan lokaci to amma yanzu babu Ronaldo babu Messi sai dai mu kalli Vinicius Junior da su Rafinha da su kuma Ansu Fati a wannan karawa Real Madrid har yanzu tana da mafarkin cewar za ta iya lashe kofuna hudu a wannan kakar ta lashe gasar cin kofin club world cup idan baka manta ba tana cikin gasar cin kofin zakaru tana fafutukan neman lashe gasar la liga ga ta kuma a cikin gasar cin kofin kofa da Rey dumu-dumu ana ta bugawa da ita to ka dai ji bayanin yadda yake wannan kara kuma ka iya tabbatar da cewa watakila kungiyar za ta iya aikata wannan aiki ko a duba da cewar kungiyar ta Real Madrid a daidai wannan lokaci idan ka dubi lamarin ka san cewar tana nan tana yunkuri tana kuma kan ganiyanta amma fa wannan ba gasar cin kofin la wato zakaru ta nahiyar turai bane wannan gasar cin kofin kofa da raini amma wasan hamayya ne mafi akasarin lokuta iyakar iya wanda kungiyar take duk kungiyar da take kan ganiya ganiyan ta yana fita ta windo kawai sai dai zuciyanku da kuma iyakar iyawanku fito karar a fili na ganin an samu kungiyar da za ta samu nasara a wannan kara wannan wasa dai Real Madrid ga ta ga kungiyar kwallon fita ta Barcelona da za su fafata a gasar cin kofin na wato Copa del Rey ta kasar Spaniya Madrid dai kamar yadda kace da doke kungiyar ta Barcelona a gasar La Liga inda ita akwai Barcelona ta dauki fansa a gasar cin kofin wato Copa del Rey din ko ce gasar cin kofin Super Cup ta kasar Spaniya tawagar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta kasance ba tare da dan wasa Ferdinand Mendy ba babu David Alaba amma fa sai dai dan wasa Rodrigo ya dawo atisaye kuma da yiwuwar zai iya kasancewa cikin koshin lafiya domin tunkaran wannan wasa da Real Madrid za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kazalika ita kwa Barcelona a ta bangaren dan wasa Robert Lewandowski babu shi sakamakon raunin da ya samu a karawar Barcelona da kungiyar kwallon kafa ta wato Almeria, usman dembele ma dai kamar yadda ka sani babu shi tare da dan wasa pedri wanda babu kuɗi a cikin su tsakiyar filin real madrid da alama dan wasa chouameni wanda ya murmure mun gande takale da karawar kungiyar ta barcelona da kungiyar kwallon ta wato atletico madrid shi kungiyar Real Madrid ka da kungiyar Ulanga fita Atletico dan wasa Chuameni na iya kasancewa a murmure domin ya tunkari wannan wasa dan wasa Luka Modric shi ma da zai iya kasancewa tsakiyar fili tare da sauran taugar dan wasa inda shi ko Federico Valverde da yiwuwar zai iya karban gurbin Bako Asensio a cikin taugar kungiyar ta Real Madrid wasan hamayya tsakanin Real Madrid da kungiyar Ulanga fita Barcelona musamman a irin waɗannan lokutan sai dai kawai mu jira mu ga yadda wasan zai kasance amma bayani na gaskiya shine za a ɗebi ɗan kallo za kuma ai ba ta kashi tare da yankari jini buri jini inda za mu jira mu ga ƙarshe wacce ƙungiya ce za ta tsira da wato wannan nasara a wasa na farko da jerin ƙungiyoyin guda biyu za su tunkari junansu akwai ɗiban yan kallo kan duk inda aka yi magana ƴar clasico fa ka san dole ne kawai za a yi ba ta kashi amma dai za mu jira mu ga yadda wannan wasa zai kasance tsakanin jerin ƙungiyoyin guda biyu a gasar ta cin kofin kofa da ta ƙasar spaniya za mu jira mu ga kuma a watan afrilu yanda wato karawa na biyu zai kasance tsakanin jerin kungiyoyin guda biyu wasan kusa da na karshe na gasar ta cin kofin kofa da rai gaban mu jerin kungiyoyin da za su dangana wasan karshe na gasar ta cin kofin kofa da rai karin benzema a murmure yake dan wasa wato Vinicius Junior a shirike don ya tunkar wannan wasa. A bangaren Barcelona ko da yiwuwar dan wasa Ferran Torres tare da Ansu Fati ne na iya jan jerin gaba jerin yan wasa da za su ci gaba da takali da kungiyar yayin da dan wasa Rafinha shi ma dai a iya cewar a shirike domin ya tunkar wannan karawa. Duba da cewar dan wasan bayan sauya shi da aka yi a karawar da Manchester United ta da Barcelona ya bugi ɗaya daga cikin wato firiji na kungiyar ta Barcelona wanda suke saka kayan sanyin su a ciki ya buga shi da kafansa saboda ya jawo shi wanda hakan ya sanya dan jirauni amma da alama dan wasan ya murmure kuma zai taka wannan karawa da kungiyar ta wato Real Madrid za yi da Barcelona rashin Pedri da Gavi babban matsala ne a cikin dogar na Barcelona amma duk da haka dai zamu jira mu ga Xavi da ƴan wasan sa irin su Gavi da kuma Ansu Fati da Ferran Torres da kuma dan wasa wato Rafinha abin da za su aikata amma rashin firji babban matsala ne rashin gadi babban matsala ne a cikin wannan kwanci rashin firji babban matsala ne rashin wato Usman Dembele matsala ne rashin Robert Lewandowski ma matsala ne duk da cewa dan wasan baya kokari a manyan wasanni dan ka zauna ka lissafa kwallayen da zira gaskiya baya wa a manyan wasanni idan har za mu yi magana ta gaskiya kenan to yakacin dai abin da za mu iya tattauna kenan a daidai wannan lokaci dangane da wannan wasan hamayya na El Clasico karo na 252 a tarihi da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta kara da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da fatan ka ji daɗin kasancewa tare da ni kuma da fatan za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sai han bayani a ko'ina kake a faɗin duniya a kodayaushe muna godiya da gudunmawar ku ɗari bisa ɗari sai an jima.